Gidan sangen da aka sa ma magani na ɗaya daga cikin manyan makamman yaƙi da cutar masassarar cizon sauro. Dr. Sabo Zainabu Adam Maiga, likitar yara a birnin Yamai, ta bayyana mana yadda ya kamata a yi amfani da gidan saburin mai magani. Don me ake ce mishi gidan sabro mai magani? Saboda sange ne da ake sawa magani da ake kira insecticide. Shi ne bambancin shi da wancan sangen. Mun sa mishi euh, magani da kyau don kashe kwari, sabro ma da ke kusantar gidan sabron. Duka yana kashe su. Yaya ne ya kamata a yi amfani da gidan sauron da aka sa ma magani? Amfani da shi kamar yadda ake cewa ne kullum a shanya gidan sabron don ya sha iska tunda daga cikin leda euh, ake fiddo shi. Shanya shi zai rage yawan magani. Shi yasa muke cewa a shanya shi a inuwa ba a rana ba. Sannan da dare a ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure sauran sangen a shiga a kwanta. Da wani lokaci ne ya kamata mutum ya kasance a cikin gidan sabron? Daga magaruba tunda lokacin ne sauro suke fita, a lokacin ne suke kokarin cizon mutane, a lokacin ne ake son mutane su shiga cikin gidan sauro. Idan ka so mu amfani da gidan sauron mai magani, ya ne kamata a adana shi? Abubuwan da masana suka bayyana shine suka ce ana wanke sangen kuma ana iya wanke sangen nan har so ashirin maganin yana nan kuma ana iya ajiye shi akalla shekaru uku gidajen sabro masu magani da ke daɗewa ne.